chekarata na mim dey go masha uku na na zama akasa north gị gi m dị na cheze ya ule kene na cheze nsi a mese mata ama ase kani dị ala ka mu mbutu ị na iwe ni obaraga dos ba lamba lamba lamba na cikin raina soyayyanka thank god na the number burukusu let me call her ịdị kira burukusu ka ịdị kana na beki chiki beri nga ya maka beki saka ha da n'iwọ na auriba waye kuma yake damuna da waya haka eh burukusu burukusu my love eh. mi Abdullahi Baba Yusuf dan Yamri Asawa. Birigusu sako sakode na ba da waraka Abdullahi Musa. Suna na ba bulkusu ba suna na bulkisu kalla baki na bulkisu. Bulkisu mara Kar ka kara ce min bulkusu. Dora bulkisu sako sakode na ba da waraka. Ban na ce maka ka dena mun magana ba. ce ina so ina so ka kane. Ya za a ina yan arewa sannan kai ka zo daga kudu ka ce kana son ka aure ni. A'a ka yi hakuri na dola. Ara ne yana hada mutum da mutum da mutum da ya fita daga kudu. de mutum de ya fita de gị arịwa duka ala na ya na-adasu kumai dịka gị mutum ya si amata ya ihe ole to asekani mutum de mutum akwebutulu chide na sekani nso shine ala ya hada izo mutoto na mushiri ya magana aule sekani na deke to in ka san kana so na ina zan baka gasa sannan in ka ci sai aure ka keke mazi ka ba rigasa Kai ba rigasa fa na ce fa gasa na ce. Kasi a burgusu idan na ci rigasan wannan ka da iya leki. Kai ba rigasa na ce ba gasa na ce. Ka manta rigasa wani anguwa ne a garin Kaduna? <laughs> ok na to ka bani rigasa din dole amma ka ba min soki wanda zai iya iya aure. To gasa na farko ka ce gero. Jelo. <laughs> Ba gelo ba gero aka ce. A fada jelo mana. To shi kenan barin baka na biyu. Eh, eh, no be jelo you say I say jelo. Na fada maka jelo mana. Ka ce dan wake. Yalo wanke. <laughs> ba yaron wake ba ka ce dan wake. Eh, ka ce yalo wanke mana burguzu. Akwai rigima a yau kenan. A hakan kake so mu yi aure da kai? To bari baka na uku. Ki ce ka ce fada jelo na ce jelo ka ce fada yaro wanke na ce yaro wanke to menene kuma number last da kana so fada? Wannan in dai ka faɗi ba magana aure tsakanina da kai. ce tantabara tara ya tara kwai tara. Tantabara tara da yaro da goma da yayan shi takwas. Lallai magana auren nan babu. Amma burukutu. haba dọla ka ihe a kwuri soni mana dọla dọla ka soni mba ihe ole ka bazi mutu walai dọla ka soni dọla haba ndị isi obodo nna arịwa na-azụgharịwa gị ka ewuri nkụ na gị ka nna so ihe ole ide mba ke bazi mutu haba buruguzu ka soni dọla haba jama'a kalla wannan haɗakan da muke so mu yi wai ɗan ya muri zai aure 'yan Arewa. Kuna ganin wannan haɗin yayi? dan Allah ku ba mu ansa a comment section. Saboda ya fa, ka san wannan Nigeria Allah ya hada mu mutane daban-daban, kabilu daban-daban. Duk da cewa da ni da kai burkusu a aladu mu ba daya ba, an ce zai ka yi yaule mutum da kana so, na gan ka zai yi Amma saboda ya mbegi ciki yana so a raba yaule din, duk da bai gari mu daya muka fata ba. To shi kenan.